addu'a ta ɗari da ɗaya ita ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أبو مسعود الأنصاري شنو أقبى ابن عمرو ابن ثعلبة Allah ya yarda da shi sahabin annabi shi ya rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa annabi ya ce duk wanda zai kwanta bacci lalle ya karanta amanar rasulu waɗannan su ne ayoyin ƙarshe na cikin suratul baqara ko yawwa cikakken hadisin manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kara al ayataini min akhir suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara fi lailatin a dare guda kafatahu sun ishe shi kamar ya sun ishe shi sun ishe shi kariya a wannan dare ko kuma sun ishe shi a matsayin kamar ya yi sallar dare riwaya ta tabbata duk mutumin da zai kwanta ya karanta ayatul kursu ya karanta amanar rasul zai kwanta bacci ya kanta mana suru to Allah zai sa a rubuta masa ladan kamar yayi qiyamul laili kamar ka tashi daren ka ne duk kayi sallah a ciki wannan amana rasulu to idan kai amana rasul na har karshe kuma ka tashi da daddaren kai sallah to nurun ala nur kenan haske bisa haske karin haske